Zanna da kyau yau ina so in bambance maka tsakanin duniyan bature da kuma duniyan bahaushe. Shi bature in yace duniya abu daban yake nufi, bahaushe kuma in yace duniya abu daban yake nufi. To wannan yasa muke da universe da kuma planet a yaren turanci, amma a hausa muke da duniya kadai. Eh to wannan shi yake kawo rudani mutane ba sa fahimta. Shi fa bature duk duniyoyin nan da yake ce ma a'a pluto mars jupiter mercury waye ba wai yana nufin wani waje can ake zuwa a je a ce mala'ika buɗe mana ƙofa mu fita ta sama mu je can wani duniya ba a nan sama dai taurarin da muke gani daga cikinsu ne fa duniyoyin suke ba wani waje ba ne wanda wai za a fita a je can wani waje kaga yanzu in ka ɗaga kai da daddare akwai taurari daban-daban to a kaddara Allah zai baka iko ka samu abin hawa ka tashi can ka je ka sauka a kan ɗaya daga cikin taurarin nan to in kai haka ka je wani duniya shine wannan shine duniyan bature eh duniyan bahaushe kuma fa ya yake duniyan bahaushe shine baki ɗaya abin da yake tsakanin sama da ƙasa daga baki ɗaya duniyoyin baturan duka a wajen bahaushe duniya ɗaya ne to a nan sai ake samun ruɗani daman ya kamata a saka kalmar planet a cikin yaren hausa planet sai ba a saka ba idan ɗan science ya zo yana so ya yi bayani in ya yi browsing ma'anar planet zai ga an rubuta duniya ne sannan in ya yi browsing ma'anar universe da hausa zai ga an rubuta duniya hallau to idan ya zo yana so ya ce maka planet kaza planet kaza sai ya ce maka duniyar mars duniyar jupiter duniyar saturn kai kuma sai ka ɗauka cewa ga baki ɗaya wannan ilashirin universe ɗin shine aka fita ta ciki wani har tambaya na yake wai waye ne yake buɗe musu ƙofa in sun je sama tun da ai a isra'i da miraji an ce annabi ya je an buɗe mishi ko sai su dinga tunanin ko buɗe kofa ake yi ma baturen ne ba wani abu mai kama da haka yadda abun yake shine wayannan taurarin daga cikinsu ne duniyoyin suke ba wani inda ake zuwa saɓanin wai wani waje na daban tashi ake aje a sauka a kan wayannan ɗaya daga cikin taurarin da muke gani venus ba ita bace tauraruwan da muke gani a kusa da wata tauraruwan da take fitowa da yamma evening star ita ce duniyar venus ai in an je an sauka a kanta sai a ce maka an je wani duniya to idan baka san yadda shi bature ya ɗauki duniya ba to a nan sai ga ka ruɗe kwata-kwata to wannan shine bambancin duniyan bature da kuma duniyan bahaushe wannan karatu yana da matuƙar muhimmanci gaskiya ya kamata ma ka yi sharing wa mutane da yawa su gani saboda kamar misali a arewacin najeriya har ma da kasashen hausa mutane da yawa suna kasa fahimtar in bature ya ce ya je wani duniya ina ya je ba wani waje ya je ba daga cikin taurarin nan ne ya je ya fire ya sauka a kan ɗaya daga ciki bai tafi bai wuce can saman da kake gani ba ko daga saman da kake gani da ƙasa da komai da ta ƙunsa wannan shi ake kira da universe uni yana nufin ɗaya dunkulalle universe abin da ya tattara komai da ka sani shi kaɗan shi to shi ne fa mu hausawa muke cewa duniya bature kuma in ya ce universe shi ne yake nufin wannan duniyan da mu muke nufi amma kuma yawanci planet planet planet ake cewa hausa kuma bata samar da kalmar planet ba wannan sai yasa ake samun rudani amma ina tunanin dai na yi maka bayani yanzu kan ba wani rudani cikin ikon Allah ko to anan ina da tambaya a gare ka kai mai kallo tambayan shine akwai abin da ake cewa galaxy galaxy ni ban san sunan shi da hausa ba gaskiya to menene galaxy me yake nufi insha Allah wannan shine bidiyon mu na gaba idan ka sani kana iya sa a comment section idan baka sani ba kuma kana iya jira idan muka yi bidiyon to kaga shikenan zaka gani ko gobe ne ma zan sake bidiyon insha Allah to wannan shine ni ne Aliyu Tijjani Aliyu daga Adamawa State a Nigeria bisalam